Bismillahir Rahmanir Rahim. Duba min baya, fakon bari, Kashi na ashirin Da tara. Da har zazzabi dadi din yayi, amma ya ce kada a faɗa min. Shi ne baba ya kira ni yana sanar da ni, don haka na shirya don zuwa gida ɗin, bayan na yi tunani a kai. Kek da zoɓo da kunun aya mai daɗi na haɗa masa, na sa a basket, sai gida. Na tuna bisa na fara haɗuwa, wani kallo take min zaki ce rana ta fara ganina. Muka gaisa na shige faɗin hajjiya ma. ashe fasa fita ta ta je tana faɗa wa momi shigowa na da ni da basket ɗin ban ko zauna ba mom ta ɗauke ni ta kai ni falon mu muka gaisa da shi muka gaisa ya nuna min jin daɗi da gani na ɗin ba cikin mugun kama ba da suka yi zaton ina ciki mun ɗan daɗe da shi muna fira kafin na miƙe dan ya fita dan ba komai bane ba illa nasiha da saka min albarka kan biyayyar da ne masu da suke min shi da mam ɗin har ya bada basket ɗin ya ce a kai mai a mota kafin ya fito shi da abokanansa za su ci a kasuwa yana wa mam sheri da cewa sai dai a ji ƙarshen wannan haɗa amma babu mai lasawa a gidan nan tunda ɗiyana ta yi min fat ɗin mam muka koma a can muke firar karatuna da mam ɗin kafin na miƙe yana faɗin mam bari na shiga na gaida mutanen gida fatin da na fara shiga inda na same ta a zaune ita kaɗai tana kallon tv na faɗo ɗakin ina faɗin hala kina jin abin da muke faɗa ne kin ƙura wa tv ido haka sai da ta ɗago ta kalle ni da kyau ta ce ja'ira yau ke ce a gidan namu ko angon naki ya dawo ne kuka shigo na kai zaune yana faɗin ai kun fi kusa idan ya dawo ke ce zaki fara sani ai wato dada har ke kika share ni kuka bar ni kaɗai kamar ban da kowa ina rayuwa a gida kamar mayya kirikiri kika ki zuwa mu zauna tare ta ce bari yar nan kar ma ki magana don allah na san kaf gidan nan mu masu laifi ne a gare ki ai amma don allah ki yafe mana da sauri ya tare ta da faɗin haba da da? kin taɓa jin inda iyaye suka yi wa yarsu laifi ko me kuka yi min ai a cikin gata ne wata rana sai labari insha allahu allah da ya miki albarka yau da a ce ba jinin abu kike ba wata ce da ba a san yadda rayuka za su ɓaci ba da zancen nan lallai haƙuri ma da kawaici gadon sa ake yi na yarda da hakan akan ki dan kin nuna mana ke jinin ce, da malam na cikin gida yadda suke kiran kakanmu da shi kenan lokacin su dan muskutawa na ina marmashi ta ce yau abin nan da ba don ke da iyayenki masu hangen nesa ba ne ba ban san iya inda zancen nan zai tsaya ba ja'iri dan banza zai gama haukansa ne ya dawo hanya ai ba ya ce wai kwas ya tsayar da shi ba to wata shidda yanzu ai ya cika sai mu gani wannan dan an yi la'anan ne a cikin zuri'ar mu wallahi duk halin sumarka ya dauko babu halin zar zariya da ɗan nan ya ɗauko namu bari na gaida momi in dawo dada na faɗa ina miƙewa tsaye tare da gyara mayafin kaina da kyau Da fice daga wajen dadaɗin har na kai kofa na tuna da halimatu da ban ba na jiyo ina faɗin wai halimatu fa dada ta ce ke dai bari wata 'yar banza kenan ai tana katsina kusan wata uku kenan yanzu daga zuwa ta dubo iyayenta ta je tan ta samu waje ta zauna ni ban ma san ko su rike abinsu ba ne ta sallama ne har sau biyu ba amsa min ba hakan ya sa na zata ba su falon a lokacin sai na sa kai na shiga amma sai ganin momi na zaune tana cin abinci hankali kwance sai anti nafisa da ke fitowa daga ɗaki ban daddara ba na sake sallama a gare ta ta amsa min a dakile na zube ƙasa ina gaida ta kamar ba za ta amsa min ba ta dai amsa min tana faɗin ashe yana da darajar da zaki shigo gaida ni na ɗauka ai ba za a bar ki ma ki zo ki gaida ni ba tunda ni na haifi hafiz ai da sauri na ɗago na ɗan kalle ta daga inda anti nafisa take tsaye tana sauraron mu ta ce haba momi haka ba kyau fa ke ki min shiru don allah ko yanzu ta shigo gidan nan wato ni ban da darajar da za ta fara zuwa wajena ta kai da ni sai ku bara ko ko don bata ɗauke ni da muhimmanci ba a rayuwarta ko da yake ai dole ne ki yi haka tunda yadda ake so ba a samu ba kin ga ko dole ko dole ko hakan ina dai ina dai duke ban ɗago ba a yadda nake ɗan tasosis ya exam anti fisa ta faɗa tana kama hannuna zuwa faɗin ɗakunan su su momi ɗan da ta bi ni da kallo tana uban tsaki tana haɗe rai tare da kawar da ta a kaina hijab na rufa hijab na rufawa na rufawa mata na rufawa mata asiri da haka hijab ɗin da ke jikina ya hana momi ta fahimci yadda na koma a lokacin sai take ganin ina nan yadda nake ai ban ƙaru da komai ba sai bakin ciki da takaici kawai na kasa sakin jiki da ita duk da take ɗan jana da fira akan exam exam mu wai idan ina da matsala an faɗa mata ta bi min kes din na na nuna mata ban da matsalar komai ga karatu na ban jima ba na koma fat din mam ɗin kwatsam muna zaune muna fira ne sai ganin momi muka yi kamar an jefo ta tana shigowa take faɗin hajjia kubra yanzu ma ɗin da zainab take matsayin sarakuwa a gare ni ba za ki bari mu zauna lafiya da ita ba dan abin da ta kawo kin karbe kin tura ɗaki ko da yake ba babu mamaki ai dan kin yi hakan dama dan shi kika yi dumu dumu a cikin rayuwar ta ai kayya Allah wadan na kai lalace in ba lalacewa da rashin sanin ciwon kai ba har yaushe za ki zo nan ki tsaya kina faɗa akan abin da mama ta shigo da shi gidan nan a wuto haka kika ce kina da wani manufa kenan ashe wato lalacewa ne dan na nemi sanin haƙƙina dan yanzu mama a matsayin ƙarƙashin ɗana take ba ƙarƙashin ki ba ko wani abu a gidan nan amma tun da haka ne shi kenan zan gwada miki baki da wani fawa yanzu akan yarinyar nan ke kuma makira za ki gane cewa kina wulakanta ni baki ɗauke ni matsayin uwar mijinki ba ko kaɗan ko na dukar da kaina ban yi maganar komai ba har ta gama faɗin maganganunta ta juya ta fita ban ji baban mam ta ce in tashin koma gida wannan da ban yi ba kenan a gidan kuma na yi niyyar in je gidanmu sai na tuna da sharaɗin mahaifina a kaina da ya hane ni da zuwa gida in duba su sai idan mijina ya dawo ya ce in zo zan zo gidansu Waya shi hakan bayan na tafi momi bata bar fitinan nan akan zancen zuwan nawa ba a ce wata wai na zo masa da abu mom ta ɓoye a fat ɗinta ita kadai dan zalama dole har gaban dadi da ke zaune sai da ya gama sauraron korafin momi ɗin ya ɗauki waya ya kira malam isa ya ce ya buɗe buɗe motar ya ɗauko kayan nan da mama ta zo mashi da shi da safe nan momi ta fara wuki-wuki da ido kafin malam isa ya shigo da kayan yana faɗin alhaji a yi haƙuri na manta in shigo da su ne ya ce ya ajiye nan gaban su ya ajiye fita lokacin dadi ya kalli momi ɗin ya ce bayan wannan ta zo da wasu kayan ne gidan nan ina ta ce ina ta ce an yi ta yowa kek ɗin nan da abin sha na kuma ce ba zan ba wa kowa ba a cikin ku na fita da shi kasuwa muka ci ko ba haka ba hajiya kubura to ni me zan ce alhaji mam ta faɗa tana ɗan murmushi amma ai ka san ba a kyauta min ba ta yaya yarinyar nan za ta zo da abu gidan nan amma ba zan sani ba ke malka kada ki manta har yanzu ba ɗan naki ne ke ciyar min da ita ba sai ki bari duk ranar da ɗan naki ya zo ya ɗauki abin da muka yi masa da muhimmanci sai ki yi wannan barazanar naki a kanta ya dai wace ni ke da iko da abina kuma ta nuna wa duniya na isa da ita ni yarinyar nan ta gama min komai a duniyar nan don haka ki ɗauki zancen ki na shirme ki naɗe ke yanzu ba ki jin kunyan faɗan wannan maganan ba lalle lalle marka ba ki da kunya da har kika zo faɗa kan wannan abin dan da kina da kunya da biki ko ɗaga kai kin kalli wannan abin ba ni da ma na san da a cuta mana akai wannan haɗin ba wani abu ba yaron nan ya ce bai son haɗin nan amma ka nace akan haka yanzu kuma na yi magana ka ce ina ina na fito ta miƙe ta fice ta bar su zaune a wajen kowa imani ya kashe masa zuciya sai mam ne ce karfin halin faɗin in ba shirme ba ke da kika iya wannan kika gaza kika ga zaki saka ɗanki yi wa mahaifinsa biyayya ta miƙe ita ma ta fice don lokacin har mijin nasu takaicin shi take ji ganin ya gaza ɗaukar mataki akan iya shegen da matar tasa da ɗansa suke yi ya zuba ido kawai ya kasa magana ta rana kuma ban koma gida ba haka na haƙura na zauna gida ni kaɗai don in mai da kaina bizi na fara karatu a lokacin kan abin da muka yi a baya ko kuma in kuna kallo in kunna kallo ina bin episode har hutunmu ya kare maka koma makaranta nan karatunmu ya ci gaba ba da marmarin zuwa gida saboda fahimtar da na cewa zuwan nawa yana haddasa masa fitina don allah ya gani a lokacin ba zan iya zama fat ɗin momi na tsayin wani lokaci ba saboda ban saba hakan ba a rayuwana zama a fat ɗinta don ba ta da daɗi ko kaɗan kuwa karatu karatu nake yi babu kama hannun yaro da haka in na fita tun safe ban dawowa sai yamma lis cikin irin haka ne ranar na dawo a gajiye bakin gate nake sauka don ban shigo ciki nan kada in wahal da malam isa ɗan sai dai idan ina da kaya ne zai shigo da ni ciki in sauke sai ya tafi duk da umarni ne na dadi ni ma kuma akwai kyautatawa a tsakanin mu ɗin na ina mutunta dattijan sosai saboda ya ɗan girmewa mahaifina ga shekaru ina turo gate ɗin gidan na shigo na hango mutum zaune a saman mota ya kura a kofar idanu ga karan sigari a hannunsa sai hayaƙi ke tashi a wajen bai ko gudun ya ja matsala wuta ya tashi gabana ne ya faɗi ras don ban taɓa kawo zuwansa ba sai ganin nan sai da na yi masa da alama ya ɗan daɗe a wajen ma zaune ɗan wuntayen tabar da na gani a tawatsi a wajen cikin ƙarfin hali na ƙaraso ina furta sanin da zuwa makin ya amsa min sai durowa da ya daga kan motar yana jin tsoki tare da ƙaƙabe hannayensa a zuciya na ce kazaman banza Allah ya ƙara nisan taka da ni mugu kawai azzalimi na nufa hanyar kofar falo na ɗaukoki ɗin ina buɗewa a daidai lokacin wani mugun warin taba ya shiga hancina sai da na zabura na ɗan juya shine ke kawowa step ɗin daidai inda nake fuskanta fuskantar na murtuk da shi kamar abin tsoro gashi yayi yi baƙi ya dishe gashi kuma ƙananan kaya saka a jikinsa riga ce mai ɗan hannu da ya fito masa da damtsa hannunsa waje sai wando jeans na maza dark blue ni ba ma ido na ke min gizo ba sai in ce har da wani katon sarka da yan iskar maza ke sakawa idan sun kosa da iskanci a wuyansa da kat na samu kal da da zuwa ya sake fito min daga bakina dan kaina da ya fara juyawa a lokacin ina jin kamar zan amaye yan hanjin ciki na lokaci guda asarar rayuwa ko kana da rai bai yi ba wallahi dan ga mutum har mutum tsayayye a zahiri amma ga idanuna bai cika mutum ba a wajena dan raunin shi da na rufa na sani na ɓoye da haka ne ba ni iya kallon sa da kima ko daraja a wajena idan na taso da tsanar mashayan giya tun ina ficiciyata sanin da muka yi wa 'yan giya shine irin fulanin daji ɗinnan. da kan fara tambaɗewa suke shan giya a cikin gara za su biyo hanya suna tambele suna faɗuwa suna fitsari a wando da amai yara na bin su da jifa suna musu waka, sun yi marisa sun sha ƙwaya san ban taba ɗauka akwai birni da ke wannan rayuwar akwai yan birni da ke wannan rayuwar hasarar ba ashe abin ba daga nan yake ba kowa da tasa kalar ƙaddarar a rayuwa abin masifa ce in Allah ya nufa kana ciki zaka tsinci kanka a cikin su dindindin gani ne ma yau abin ya shafi rayuwata shine zama da ɗan giya ɗan giyan kuma miji a gare ni kuma ɗan uwana kai cona kai coni da wannan rayuwar da na tsinta a kaina na faɗa cikin abin da bai fi sakan ba na gama wannan tunanin lokaci guda kina murɗa hannuwana suna rawa na buɗe gida ban ko tsaya juyawa ba na shige ciki kai tsaye Allah ya taimaka akwai wutar nepa a lokacin da sauri na dabara zuwa wurin fanka na kunna don ya kore abin da nake ji kafin na jiya zuwa ɗakina jaka na ajiye yana kaiwa zaune bakin gado don tunani ne da shi da shi ɗin akwai haƙƙin aure a tsakanin fa kada Allah ya kama ni da laifin hakan a kaina wannan tsakanin tsakaninsa ne da ubangijinsa da sauri na daga wajen na fito na nufi kicin ɗinmu wurin roba na ɗauko mai mai sanyi tare da kwab na ɗora saman wani ɗan tire na nufi falon nashi haba warin taba sigari ne da ya kunna still ya tare ni a lokacin haka nan na daure har ƙafana na harɗewa a waje ɗaya don ruɗewa na nufi inda inda yake zaune ya miƙe ƙafa yana waya yana zuƙar tabar a cikin harshen turanci ɗago kai ya jefe ni da wani irin kallo mai kama da muguwar harara wanda hakan ya janyo min faɗuwar gaba gaba ɗaya sai na ji na ruɗe a wajen lokacin guda wani irin tsoro ne da fargabarsa suka ziyarci zuciyana jikina har rawa yake ɗan somai na aje cikin ƙarfin hali ina faɗin ga ruwa nan cikin wani irin kirman murya da ban taɓa sanin ina da shi ba a rayuwana. Na juya da sauri don in bar falon an ba kai da ɗagawa ba. Na ji tsokinsa yana faɗin. Uban wa zai sha maki wannan abin da kika aje ko na miki kama da ƙazamai ne wai. Maza ki kwashe kayan tsiyarki a nan jaka ƙazama ki kumar banza. Kawai wai ku wasu irin dabbobi ne da ba ku da zuciya haka ne. Shin wai auren nan dole ne? Ko me da za ku nace min kamar ni kaɗai ne a cikin dangi? In ba ku ɗayi ba da naci irin naku na gado ke ba ki zuciya ki koma gidan ubanki ne wai ko ina kwaɗayin mace sai a rasa wacce za a kaɗa ni da ita sai ke ku taka haka haka mutum da zubi kamar kara ko da yake ba laifin ki ne na ci ga na ci gadonsa kika yi ai dan haka ma ba abin mamaki ba ne idan kin yi to ki sani a kai kasuwa idan ni ne ba dai hafis ba mata masu aji ma ban kalla balle ke dinna da ban ga abin gani a wajen ki ba har a ba har a baku kun zata wannan farin ciki farin naki zai iya ruɗana ne wai to fararen suna can suna mutuwa a kaina sai na zaba nake nake nake hole rayuwana da su ba banza irin ki ba ya karasa da sakar min wani irin uban tsoki kada ki ɗauka don ke na zo garin nan na zo dan uwata da munafikin uban kike ke son kashewa aure ne dan in kwatar mata 'yancinta ga kowa ba zuwan mutunci ne ba da kika ganni na. a yau don haka na fara da ke ɗin kafin ina tsaye na bashi baya kamar an dasa ni a wajen a fusace na jiyo kafin ya kai ƙarshen na na san zagin mahaifina da suka dafawa da suka dafawa laifin hakan a kansa zai kuma yi kafin na ce ina ina sakin wani murmushi a fuska na mai nuna takaici ga kalaminsa na ce aikin banza dama hausawa sun ce gwano baya jin warin kansa ai ni da ka ganni nan tsagwaron biyayya ga iyaye ya zauna da yin gidan nan don in nuna masa sun haifi diyar da suka isa iko da ita a duniya kuma a ko'ina har ina abin kwaɗayi ga mai mummunan rayuwa irin naka a nan ka dube ka ka dube ni in ba fin ƙarfin iyaye ba na yi maka kama da zama da ɗan giya wani zabura na ga yayi da ya sa ni ja da baya kaɗan don ganin bai taso ba na ci gaba da faɗin babu hanyar jirgi da ta mota wannan dai uban nawa da karena kuka mayar da shi asuwakin bankin ku saboda ɗaukar alhaki ya gama maka komai a duniya ai tunda har ya haife ni na kuma zama matarka a yau kowa ya shaida haka ba mamaki kila lokacin kana a cikin mayanka ko da hakan ya faru amma wani gyatumin ya ɗaura hakan dan da da san mu ne babu haɗin kifi da kaska ko a hanya kuwa wani zabura ya kuma yana nufo ni tare da faɗin ke kina nufin ubana shine wani gyatumin na ce ashe ka gane ina kaiwa ɗakin na rufo ƙofa da ƙarfi na saka ki dan ina haki tare da godewa Allah da yaban ikon faɗan hakan ko babu komai ya daji zafin zancen ai tunda ya taso hakan a kaina ba ba da ɗan giya daga zuwanka sai masifa tsiya haka wannan abin da miye kama dama ashe haka matan 'yan giya suke fama ne da tarin haƙuri da takaicin rashin zaman lafiya in dai haka ne gaskiya dadi ya cuta wa rayuwana da aura man ɗansa hafiz ta yi masu saurare.